أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga mahallicin kowa da komai wanda mu ma ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya ba mu ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yahi amincewa da ita da fata mu ƙara samun wata baiwa daga gare shi na fahimtar addinin shi da kyawu kuma da samun damar ayyuka masu kyau irin wanda yake so don kuma mu samu tsira daga wurin shi a wannan duniya ɗin da kuma ran lahira bi iznihi ta'ala ‘yan uwan musulmi kamar yadda muka sani muna nan cikin bahasi wanda yau zai yi bayani dangane da abin da ya shafi matsalolin imani da kafirci me muke ni da matsalolin imani da kafirci wato muna son mu yi bayanin tasirin imani a cikin ayyuka don mun ce abin da yake ba mutum nasara a ranar gobe lahira dole mutum ya kasance cikin wannan duniya ɗin yana da imani da ayyuka kuma masu kyawu don kawai in ya zaɓi abu guda ya aikata abu ɗaya daga cikinsu ya yi watsi da ɗaya ba zai samu nasara ba wannan mun ƙare bayanin shi cikin darussa duk wanda suka wuce saboda haka nan kenan yau bayaninmu zai shahi menene tasirin imani a cikin aiki sannan kuma menene tasirin aiki a cikin imani da farko tasirin imani a cikin aiki mu sani cewa imani yana da babban tasiri a cikin ayyukan mutane saboda daga gare shi ne wato daga wannan imanin ne mutum yake samun damar yin ayyuka don saboda sai imanin mutum ya zannu ya kaho a cikin zuciyar shi za ka samun shi har yana samun dama ya aikata saboda mutum ya samu imani da Allah ka gani harko kenan ya samu abin da ake so sannan sai ya zo imani da ran lahira a'a kenan imani da lahira kamar da muka nuna zai sa mutum ya ce to me Allah yake so in yi saboda ran lahiran nan in shi daɗi kai ko kahin nan ma me ne kamata in yi wannan duniya din in shi daɗi me ya kamata in yi musamman ma ina ganin wasu sun yi ayyuka sun dace ko kamar yadda muke gani annabawa sun zo sun yi ta ayyukansu ko mu a yanzu muna ganin malamai suna ta gaya mamu? wannan shi zai samu mu ya karfafa kuma ya samu ya tunkuɗa mu cikin yin ayyuka masu kyawu wanda ana cewa wanda duk imanin shi bai sa shi hakanan ba to lalle ba imani bane gare shi saboda haka kenan haƙiƙanin imani imani wanda yake waƙi'i kenan tantancen imani shine wanda har ya samu damar ingiza mai shi zuwa ga ayyuka na alkhairi wannan babu shakka haka al'amuran suke shi ya samu muke samun imani saboda mun yi bayani cewa da istilahin malamanmu suna cewa wani abu ne tashkiki ke ne kulliyon tashkikiyon? wai wani abu ne wanda daraja daraja ne da sun ce tashkik ko mushakkak suna nihin abu wanda yake daraja daraja shi yasa muke ganin imanin wani yahi na wani duk mutane imanin su daraja daraja ne kai ba ma imanin wasu daraja daraja kana samun mutum a yau kamar da wasu ruwayoyi suka nuna da sai ka same shi da cikakken imani da imani mai ƙarfi wanda ko hannu ka same cikin baki ba zai ciza ba saboda tsabar imani amma sai ka same shi ka halla la'asar yana iya kashe wani rai da zalunci duk ba komai bane kuma imani ne in ya ragu ko har ya ƙare ma yake kawo irin wannan saboda haka nan kenan imani daraja daraja ne saboda haka nan gwalgwadon imanin mutum shi yasa kake samun me yasa kake ganin wasu sun cika yawan salloli da dama wani kuma bai dama da yawan sallah ba me yasa kake ganin wani ya cika son gayin gaskiya wani bai dama da gayin gaskiya ba ko ƙarya gayi ba damu alhali duk muminai ne shi yasa kamar yadda muka ce lalle alqur'ani yadda ya nuna mu cewa daraja daraja ne haka ne kenan ya ayyuhal ladina amanu aminu ko ashaddu kufran al'arabu ashaddu kufran saboda haka nan kenan wannan mun riga mun san shi daman dangane da imani da kafirci cewa daraja daraja ne to yanzu bayan mun gane cewa imani yana da nashi tasiri gwalgwadon wannan imani yana da tasiri cikin ayyuka to shi kuma aiki mai tasirin shi cikin imani shi ma haka yana da tasiri na musamman a cikin ayyukan mutane kamar yaya yake da tasiri cikin imanin mutane muna samu cewa aiki lokacin da yake da ƙwari yake da ƙarfi yake da tsayuwa ƙyan a cikin yin shi da ake yi don Allah ake yin shi me kake samu zaga mutum yana ƙara samun haske na imani yana ƙara samun kusanci zuwa ga Allah sakamakon ayyukan shi na kwarai wanda kuma wanda bai yi irin haka nan ba mu ɗauka cewa ko da ayyuka ya ta yi masu yawa amma babu ikhlasi ciki babu tsoron Allah ciki yana samu wannan kusancin bai samu kaga kenan muna gane cewa aiki yana da nashi muhimmanci sosai shi sai aka ce ba kawai a kalli yawan shi ba a kalli yadda aka yi shi da kyau shin akwai ikhlasi na Allah ciki ko babu wanda duk ya samu yasa ikhlasi cikin ayyukan shi kamar yadda muke fata ga Allah subhanahu wataala ya taimake mu da cikin ayyukanmu mu samu ikhlasi wannan yake sa ayyukanmu su zamanto zannannu wanda zai jawo mu haske mai yawa ƙari akan hasken da ke gare mu na imani amma duk lokacin da mutum shi yasa suke cewa malaman mu nan wurin kenan mu yi muku ita ishara mai kyawo wadda za ta ƙara samun fahimci wannan darasin da kyau inda suke cewa aiki tasirin shi a cikin imani kamar abu biyu ne abu biyu ne wani lokacin aiki yana daidai da imani daidai yake da imani ma'ana yadda mutum ya yi imani haka yake aiki kaga ya daidai da shi kenan a nan wurin ne mutum yake samun haske na imani da ƙaruwa na kusanci ga Allah subhanahu wata'ala da ƙara riko da addini shi amma wanda ya samu kashi na biyu shine aiki wanda yake kishiyar imani kamar ya yake kishiyar imani kamar mutumin da yana da imani amma baya aiki daidai da irin imanin shi kai ne ka yi imani sallah ga irin matsayinta ga irin muhimmancinta amma kuma mi sai ka yi mata riƙon sakainin kashi sai ka zanki wasa da ita Ba ka damu da kula da lokacinta ba Ba ka damu da tsida ta yadda Allah yake so ba kaga wannan ba ka yi aiki da imaninka ba kaga nan aiki ya saba ma imani wannan kaɗan kaɗan mutum yana wasa da irin wannan al'amuran yana wasa da ayyuka masu kyau to za ka gani ya jawo mashi duhu na kafirci har ma wani lokacin mutum bai taba tsammanin yadda ya samu kai shi ba cikin wasu abubuwa wanda suna jawo mashi hatta ƙaryata abin da Allah subhanahu wata'ala ya sauko da shi wani da can wani in kace ƙaryata ba zai ƙaryata ba saboda imanin shi amma saboda ya zanki saba ma imanin shi yana wasu ayyuka wanda ba imanin shi ya nuna mashi ba kamar yadda ake nunawa wani bawan Allah ya yi tahiya ya ce shi yana sai ya zanna cikin wasu mutane su kun mutanen wahabiyawa ne har yake alfahari cewa gashi nan har ya wajen wata guda saboda da aka ce mai in ka te wurin su ka yi hankali za ka canza tunda kowa duk zama da za ka yi cikin shi mutane duk irin halinsu in ka zanna cikinsu sai ka ɗauka ko da yaya ne nasu al'adunsu masu kyau ne ko mara kyau sai ka ɗauka cewa yake ai ai shi ba zai ɗauka ba ba a da za a yi ya ɗauki wahabiyanci a'a ko alama yana kai abin ga wani abin da yake mustahil kuma haka ne yana da gaskiya saboda a wannan lokacin shi imanin shi ya ba da lalle lalle shi ba zai iya bin wannan ra'ayin mutanen ba amma kaɗan kaɗan wa imanin da yana aiki da shi a'a yana rage aiki yana rage aiki yana rage aiki da daidai imanin shi har ya kai wannan imanin nashi ya zazzage ya zamanto ya waiwaye shi gaba komai bayan wasu 'yan shekaru shi sake cewa zama da maɗaukin kanwa shi ke sa horin kai da dai ka zanna tare da shi bayan wani ɗan lokaci ba tare da ka lura ba sai ka ɗauki irin alamomin wannan kanwan wadda ke tare da wannan mutumin saboda haka nan kenan shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake umarninmu da mu yi aiki daidai da imaninmu Abinda da muka yi imani da shi mu kokari mu kyautata aiki cikin shi saboda in ba haka nan ba kamar yadda ya nuna cikin alkurani cewa waɗanda suka yi irin wannan suka zanki aikata mummunan aiki kamar yadda muka nuna muku yana jawo wannan har ma ka zanki ƙaryata alkurani ashe Allah ba yana cewa ba thumma kana aqibatan ladina asa'u su'a an kazzabu bi ayatin lahi wa kanu biha yastahzi'un sai gashi ya kasance in ji Allah subhanahu wata'ala sai ya kasance aƙiba da ƙarshen waɗanda suka aikata mummunan aiki wanda can ba aikatawa suke yi ba amma rashin aiki da imaninsu yasa suka zanki aikata mummunan aiki wannan aikata mummunan aiki me ya sha musu sai suka zanki karyata ayoyin Allah suka zanki kuma yi ma ayoyin Allah istihza'i da ce sun yi imani da lahira ɗari masa ɗari sai ga yanzu suna karyatawa kai ba za a tashar lahira ba kai wasa ce ake yi kai duk ƙarya ce ake yi sakamakon mi sakamakon sun saba ma aikin da ya kamata su yi wanda ya daidai da imaninsu saboda haka nan Allah subhanahu ala ya sa mu dace lallai da aikata ayyuka waɗanda za su yi daidai da imaninmu wanda zai samu mu samu ƙarshi cikin samun haske ga imani da ƙaruwar shi ba wai abin da zai jawo ragowa na shi ba insha Allah subhanahu ala. a nan wurin saboda ɗan sauran minti kamar uku da ya saura za mu fara wani shi ma babban maudu'i wanda zai mun bayanin menene menene matsayin ruguza da kuma karkarewa a cikin ayyukan mutum akwai wani abu da ake ce rugujewa rugujewa na ayyuka akwai wani abu da ake ce karkarewa na ayyuka wanda suke ce da larabci habtun shi ne mi ruguza ruguzar aiki takfirun kuma shi ne karkare ayyuka wannan ma'anoni guda biyu muna son nan gaba musan ma'anoninsu saboda da dama sun zo a cikin alkur'ani Allah ya yi ta ishara kansu kenan ya kamata a nan cikin wannan darasin musamman cikin wannan maudu'in ne daman yayi daidai mu san cewa menene wannan ma'anan nasu dan kar mu haɗa daga cikin musamman ɗaya daga cikin su wanda wannan abin ba abu ne mai kyau ba misali ruguza ruguza na aiki wani abu ne wanda yake jawo lalacewa ayyuka wanda mutum da ya yi kenan kaga ashe kusan wajibi ne yanzu musan menene abin da yake jawo lalacewar ayyuka kada zama to muna aiki muna ganin mu mun tara ayyuka masu kyawo sai mun waye gari na lahira sai mu ga ashe ba mu zo da komai ba kaga me yi wannan asara me yi wannan asara mutum yayi ta aiki yayi ta aiki yayi ta aiki na kwarai amma ya waye gari wannan aikin na kwarai babu komi ciki sai zunubai kuma alhali wannan rayuwar an ta kenan ba za a dawo ba babu wata samuwar dama wadda Allah zai bamu mu dawo mu sake sakewa shi kenan ka kenan tun da ne ya kamata a ce mutum ya ɗauki mataki yanzu mutum ne wanda yana kasuwanci yana ta saye da sayarwa yana ta saye da sayarwa ya tara kuɗi sosai na musamman yana ganin duk ya sa cikin aljihu sai ya zo gida sai ya duba sai ya ga babu komi ashe aljihun shi yanke yake duk kuɗin da yake ta sa ashe sun zube yaya yake jin wannan asara ɗin a cikin ran shi duk wahalar da yi ya yi tun da saye har zuwa dare yana wahalar neman kuɗi sai ya dawo gida duk kuɗin da ya zo da su babu komi ya yake tsammani rana ɗaya ne waya aiki amma zai shi Matuƙar ya shiga wata irin asara wadda bai san yaya za ya mai da irinta ba to ina ga a ce wannan rayuwa tamu ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba shekara uku ba shekaru muna ta wahala sallah azumi kyauta taimako biyayya ga iyaye ayyuka ga suna muna ta yi na alkhairi sai mu waye gari babu komai wannan shine darasin da zamu tashi a cikin shi nan gaba bi idnihi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin